game da yadda duniya yanzu ta juya cewa mu mata mu ake damawa da mu misali duk ƙasar da ya zamanto ta saka ci gaban mata a gaba a demokaradiyyar yankin western world kamar ita ce demokaradiyya da ta ci gaba gaskiya ina ganin cewa dukkaninsu kowa yana da babban dalilai da zai iya zamanto cewa ya samu nasara. Ko da ma a ce Kamala Harris bata ci ba, ta riga ta kafa tarihi. Batun da shirin kallabi ya ta'allaka kai kenan a wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum, mu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ranar Talata Amurkawa za su nufi rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa karo na 60 a takarar da ta fi ƙarfi tsakanin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat. Takarar Kamala a wannan zaɓen ta zaburar da mata a nahiyar Afirka da suka daɗe suna neman ganin an dama da su a harkokin mulki. Za mu ji yadda zaɓen Amurkan na bana yake tasiri a fafatukar mata. ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Sai da Kamala Harris a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar Democrat ta yi a zaben da za a gudanar ranar Talata biyar ga watan Nuwamba a nan Amurka ya ɗauki hankalin mata a ƙasashen duniya da suka ce ya ba su ƙarfin gwiwar ci gaba da fafutuka da neman wannan damar. musamman a ƙasashen Afirka. Matan na gani akwai abin koyi da dama a siyasa Amurka. Aisha Ashatu Lawali a gaskiya mu wannan zaɓe ya ba mu shawa ya ba mu ƙarfin gwiwa mun san mace kenan a Amurka ta yi takara ba karabin abu ba ne. Kenan yau abin da muke gani 'yan takara biyu ne da shi Trump da ita Kamala. satin da jihar mace kuma mace ce mai hazaƙa mu a gaskiya mu tana da goyon bayan mata ne duka na duniya ina mata jinjina darasi ne da ya kamata 'yan amurka su ɗauka da 'yan duniya duka da duniya gaba ɗaya kenan mace ko ina tana iya yin takara kuma tana iya shugabancin ƙasa. Suna na hajiya Umma Abbani. To gaskiya sai in ce zaɓe ne mai mahimmanci. Ganin cewa da ya akwai mace ce 'yar takara kuma mace nan hallau eh, bakar fata. Allah ya ba ta sa'adi har ta zo ta ci wannan guri na ta zama 'yar takara. Sunana Jamila Ahmad daga Ghana Kumasi. Ni ra'ayina akan wannan election din. To ni na so a ce a barwa kamala harris a ga ita ma irin tuyon wainanta because ana ganin cewa mata ba mu da jajircewa a lamura to a gwada ta mu gani ni ne ajiya zat ni fahimtar da na gani ba game da kamala harrison da donald trump to kamala harrison tana cikin democrats mu duka mun san kamar democrats party nan da suka zo previous aikinsu sun yi shi kan democracy freedom of speech kuma ya yi daidai kuma mutane sun so ya fi na Donald Trump. Sunana Malama Kanen Tabita Pamhoro. Game da election na America, ai ni mace ne, ni ma ina son mace ita eh zama ɗaya daga cikin wayanda suke gaba-gaba ko da suke mun sami ita eh, Kamala Harris ta ta zama mataimakin shugaban kasa, amma kuma muna son mu ga ita ta zama ita ne kan gaba shugaban kasa a wannan wurin. Idan ya zama haka ai mu ma za mu ji daɗi. sunana salina m ali yanzu um, muna so mu taba mu ji wanne ne yafi ai sai a koma wurin mata mata su yi su ma su taba a gani wanne ne yafi kyau domin mulki da mata ina gani za mu ci nasara fata na shine a yi shi a cikin kwanciyar hankali kuma duk wanda ya samu a bashi. shirin kallabi ya karɓi bakuncin masu kula da lamura Dr. Hawa Babura da Umma Abdullahi Getso domin nazarin tasirin wannan zaben a fafutukar mata. Malama Umma ta fara da bayyana yadda take ganin tsarin siyasa Amurka ya bambanta da abin da aka saba gani a waɗansu ƙasashen Afirka kamar Najeriya. Yadda nake kallon tafiyar tsarin zaben Amurka tsakanin mataimakiyar shugaban kasa kamal harris da kuma shi shugaban kasa trump ina ganin wani yanayi ne ya zo wanda ba irin wancan karan da trump suka buga kwanji da shi da hillary ba shi wannan karan wani lokaci ne da ya zo cewa ita kamala ta riga ta hau doron nasarar da suke ganin sun samu ne da ita da shugaban kasanta na yanzu kuma kama wata dama ce da su suke ganin a bisa abin da suka yi za su samu dama ci gaba da abin da suka fara kuma game da yadda duniya yanzu ta juya cewa mu mata mu ake damawa da mu misali duk ƙasar da ya zamanto ta saka ci gaban mata a gaba a demokradiyyar yankin western world kamar ita ce demokaradiyya da ta ci gaba kuma ko mu ma a bangaren mu nan muna kamanceceniya da irin wannan ra'ayi to amma nasarar kamala za ta zamanto kamar ta jingina ne da wannan juyin yanayin tafi da al'amuran yau da gobe na kasancewar bawa mata dama ko kuma na bawa mata misali barin su su toye wainar kansu to ina ganin cewa nasarar ta tana tafa ne a haka saboda za ga duk kungiyoyin duniya da suke suna goya um, harka ta mata da kuma sabuwar yanayin siyasar duniya baya to zana suna goyon bayan kamara da kuma irin mutane da suke da wannan ra'ayi na um, auren jinsi da abubuwa ana gani ita kamala wannan shine abin da suke suka tsaya a kai kuma wannan magana ce ta 'yancin ɗan adam to shine abin da ni nake ganin ya danganta da da nasarata sama shi kuma shugaba Trump in kuka duba gaba ɗaya yadda tun farko ma siyasar shi ta faru? shi shugaba Trump fa duk wanda ya san suwaye 'yan Amurka suwaye misali iyayen Amurka su zaben da aka yi nuna nasarar shi ta nuna cewa fa abubuwa da hukunce hukunce da yake zartarwa su ne fa hukunce-hukuncen da suke nuna tartibiyar ko in ce real color real fuskar 'yan amurka na gaskiya to ni dai gaskiya ina ganin cewa dukkaninsu kowa yana da babban dalilai da zai iya zamanto cewa ya samu nasara kuma dalilai na su ne suka danganta da waɗannan maganganu da na faɗi manyan wannan ƙudurori guda biyu da na faɗi da suka sa a gaba kowanne cikin su kamfen ɗin shi ya danganta ne da waɗannan abubuwa guda kowanne nashi da inda ya sa a gaba. Dr. Hauwa a matsayinki na 'yar Najeriya kuma mazauniyar Amerika Ya kike ganin wannan karawa da za a yi a tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da shi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump? To, uh, wannan zaɓe zaɓe ne wanda zai zamanto wato zai bar tarihi a duniya. Ko da ma a ce Kamala Harris bata ci ba, ta riga ta kafa tarihi. Na farko saboda mata da yawa gaskiya suna bin bayanta ko da yake mata ma dai ba ba majority ba minority ne but akan karin haka akwai immigrants da suke bin bayanta akwai dai dalilai da yawa da ta samu eh, eh, nasara sannan ga shi kamfen ɗinta akwai akwai kuɗi nan da nan za ki ga kamfen ɗinta ya tara millions kuma shi attajirin da ake gani kamfen ɗinsa ba isasshen kuɗi gare shi ba a yanda dai muke gani ina nan ina samun bayanai daga email ne daga messages ne daga social media ne duk mun yi signing muna sanin mai ake ciki kamala harris tana da abubuwa wanda za su zame mata mahimmanci wajen tallafa mata ga abin da ya tsokane musu ido su duka biyu abin da ya tsokane musu ido su duka biyu a ƙarshen tafiyan nan shine wato masu zaɓe waɗanda har yanzu ba su tantance wa za su zaɓa ba Sauran mazaɓa da masu zaɓe kowa yanzu ya shirya ya san wa zai zaɓa, kuma zai yi wahala a yanzu ka canja ra'ayin wani ka ce ga wani dalili ka zaɓi wani wannan lokacin ya wuce. Amma fa waɗanda ba su riga sun fuskanci gabas akan waye-waye ba wa za su zaɓa Kamala ko Trump ba, to su ne yanzu ake yaƙi akan janyo hankalinsu. To Kamala Harris tana da wato goyon bayan 'yan Hollywood wanda su kuma suna da ƙarfin jan mutane. Tana da goyon bayan mata, tana da goyon bayan minorities da kuma foreigners ma waɗanda suka zama 'yan ƙasa, wato immigrants. Ina ganin a nan zai iya pushin ɗinta zai iya haɓaka mata ta samu tallafi wajen maybe cin nasara. Akwai wani abu kuma da suka fito da shi na campaigning duk wanda ma yake a kasashen waje yanzu zai iya kamfen. Sannan kuma hanyar da suka bi ta wayo su wato Democrat suke kamfen shine zaki ga da yawa in sun fito yanzu suna a yi voting ba lallai ta suke ba a yi voting Kamala Harris. Abin da su ya fi tsokane musu ido suke so su nuna wa jama'a ku dai yi voting. To kuma sun san duk wanda ya je zai yi voting zai tsaya ya ga wanne ne ya fi mishi alheri. ita bata taɓa yi ba ta zama dai mataimakiyar shugaban ƙasa shi kwa ya taɓa yi saboda haka wannan lokaci da ya yi da kuma bai yi nasara komawa na biyu ba yana iya zama masa rikici a yanzu ya koma a karin sana kama a ce uku kenan amma na biyun yake so ya yi wannan distance da ya samu da bai na biyun nan ba shine yanzu yake so ya koma to gaskiya zai ɗan yi mishi wahala gami da kaman policy na sauran kasashen duniya ita abin da Kamala Harris yake tsokane musu ido yanzu ko zai janyo musu 'yar matsala shine wannan abubuwa na Isra'il harkar wato fada Isra'il da Palestinian. Da yawa vote ɗin Democratic Party na ɓangaren wato musulmai ko da yake ba yawa gare su ba a ƙasar ina ga wannan policy da suke tobin bayan 'yan Isra'il yana iya janyo musu rashin ah, samun goyon baya. To akwai abu na biyu kuma shine na wato 'yancin uh, ah, wa'annan uh, ah, wasu masu, masu tutar rainbow gay and lesbian wannan ma yana iya janyo musu matsala. Muna nan dai muna jira kuma za mu kaɗa ƙuri'anmu kuma muna fata za a kafa tarihi. Shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ajiya Umma idan na dawo kanki wani irin mafarki kike gani ya kamata kasashen Afirka musamman ma 'yan Najeriya su duba a siyasar Amurka da kasancewan ita ake kwaikwayo yanzu a mafi akasarin kasashen da ke bin dimokuraɗiyya a duniya. Ita eh maganar abinda muke gani ko muke kwaikwaya a maganar siyasar Amurka tunda su ne dai kama suke jagorantar ragamar eh, demokuraɗiyyar duniya. Ni ina ganin cewa mu 'yan Najeriya akwai abubuwa da bai kamata a ce mu mun kalle shi ba saboda duk da ana ganin cewa mu 'yan Afirka ba mu balaga harkar siyasar ba to amma akwai abubuwa da suke faruwa su ma a siyasar tasu da ita dan dai-dai duniya shi bakin fata kullum bai kwarewa ne tabbas su sun yi nisa sun fi mu daɗewa a kanta amma mu ma ba za a bar mu a baya ba saboda muna ƙoƙarin yin siyasar mu a cikin um, daidai gwargwado akwai dai um, um, aibace aibace da ke faruwa amma kuma akwai daidai gwargwado kamanta halin girma tunda yanzu idan kika duba duka tunda aka fara siyasar nan ta trump da da kamala ko ta baya ma da da shi da da shi da shugaba biden za ki ga magana ce ta su fito social su fito media suna zagin juna suna faɗar maganganu da bai kamata a ce shugaba ne yake faɗan waɗannan maganganun a matsayi a wajen opponent shi na siyasa ba so amma falil alhamdu akwai kuma abubuwa da ya kamata a koya kasancewar musamman damammaki da ake bawa matasa damammaki da ake bawa mata damammaki da ake bawa mutane domin cancanta su saboda abin haushi mu a nan bangaren duniya za ki ga cewa ana zabar mutane ne ba wai don sun iya ba sai don suna da iyayen gida wasu kuma sai don aljihunsu ya cika da kuɗi to falalla alhamdu su siyasar Amurka ta wuce siyasar kuɗi to mu kuma Allah zai sa jama'ar mu kalli cewa yanzu ba siyasar da ake ta duniya siyasa ce ta kawo ci gaba siyasa ce ta cewa mutum ya iya kuma a bashi domin ya iya ba don abin da zai bayar ba so in da mutanen mu za su daure su kalli wannan bangaren to ga wannan abin koyi ne babba daga wajen su so kuma an kika ga yanzu yadda suke mayo a ce ga, ga, ga kamala a matsayinta na mataimakiyar shugaban kasa kuma shugaban kasa yana kan gado amma ya bata dama ta mazo ta tsaya ta rike ta rike wannan mukami nashi mu yana kuma kiran mutane su zo su zaɓe ta ya kalli cewa ta iya ne ta fi ƙarfin dan kawai mataimakiyar shi ce a matsayin ta kuma na mace ya kuya ana jama'ar kasa suna goya mata baya suna kuma daidaita ta da cewa ba wai dan ita mace bace ba kuma ana ba a ba a limitin ɗinta ba a iyakance mata iya abin da za ta yi da iya abin da ba za ta yi ba to ina ganin cewa mu al'ummar ya kamata mu koyi wannan mu kalli mutane cewa daidai da abin da za su bamu da su iya za su iya ofis ba wai don abin da za su bamu ba. Dr. Hauwa ya kike ganin bambancin siyasa tsakanin Amerika da Najeriya musamman ma karawa irin ta shugaban ƙasa tsakanin mace da namiji ganin cewa Kamala Harris mace ce kuma ta yi tsayin daka za ta gwabza da attajiri kuma gogaggen ɗan siyasa Donald Trump ya kike ganin wannan ƙarfin gwiwa da take da shi a matsayinta na iya mace. Ai akwai bambanci sosai sosai kafin a zo nan ma akwai bambancin wajen goyon baya da haɗin kai da ake samu na 'yan jam'iyya tsofaffi wanda da sun yi mulki sun sauka ko kuma ma ba su yi mulki ba ina ganin kamar america su sun fi goyon baya ga wato waɗanda suke fati ɗinsu ko da ra'ayinsu ya bambanta a cikin fati ba za ki ga a tsakaninsu suna faɗa da juna ba kin ga yadda a tsohon shugaba obama ya fito jini da tsoka yana marawa wannan mace baya to shi kuma yana da magoya baya kin ga hayye sa ya gama yana ɗaya daga cikin yanzu wato mutane da ake sha'awa wanda ba su kafa wani controversy ba a kan zancen halayya mara kyau ga jama'a ko al'umma da za a faɗa. E, a kan hanyar wato policy na ƙasashen waje wannan daban, to sun tashi tsaye sun mara mata baya. Sannan kuma za ki ga idan akwai wato kaman masu bada nishaɗi ina nufin 'yan Hollywood kusan gaba ɗaya zaki ga sun mara wa Kamala Harris baya. Kaɗan ne daga cikinsu da suke bin Donald Trump wanda babu ma wani abu da za a ce za a yi comparison a ciki. To kuma babban mahimmanci da zan ce a tsakanin siyasanmu wannan karo a Najeriya da Amerika shine muna da al'adu da suka bambanta kuma akwai addini da yake tasiri akan bambanci kin ga a kan yanzu arewacin Najeriya da yawa zaki ga ba za su yadda mace ta ɗauki shugabanci ba because ana ganin cewa shugabancin mace kamar haramun ne a addinin musulunci to bambancin ra'ayoyi na addini da fahimtarsa yana iya janyo matsala a cikin siyasa akan a gwara mace da namiji wajen shugabanci ko da ma kama a ce a matakin jiha ne a kaman zaben gwamna bare kuma a zo na shugaban ƙasa. Mun samu dai kama ala misali Kaduna da suka taɓa saka mace a matsayin mataimakiyar gwamna wannan ba a samu matsala ba an samu an wuce da wannan. To a gaba kuma Allah da na san abubuwa da yawa za su samu da fahimta da za ta ƙara bayyana da sauransu. amma za ki ga kamar yanzu wajen fahimta bambancin siyasa na Amerika da, da Najeriya ha'ila yau shine hanyar sada wato saƙonni ga jama'a. Najeriya har yanzu ba a amfani da wato kafofin yada labarai na zamani, email alal misali tana da babban mahimmanci wajen canja ra'ayin mutane da aika musu bayani a sauƙaƙe kuma a ba tare da tsada tsadar kuɗi da za ka sa mutum ya tafi ya ɗau mota ga tsadan mai ya je ƙauye ƙauye ba amerika sana yin su ma do to do da suke kira campaign amma akasari campaign ɗinsu ya fi yawa a hanyar na'urori na zamani da muke da su za ki ga yanzu har text ake yi text message yanzu ni ina nan zan samu message za a ce da ni daga kamala harris kai tsaye kuma na san cewa ba lallai ita ba ce amma ta yi endorsing pejin ta ne in na buɗe email ɗina zan ga an ce hello dear Hauwa this is Kamala Harris zan buɗe text message in ga an ce hi there this is Obama sai in ji wani ƙarfi in ce a'a jibi yanzu ni Obama ya rubutowa yana ganin ni mahimmanci na a kan siyasarsa to yanzu a Najeriya wani shugaba ne da yake neman mulki zai kula talaka yanzu ki ga wai an aiko min ni talaka a aiko min message a ce ai daga shugabawa ne muna buƙatar taimakonki ki taya mu zuwa makwabta ki gaya musu manufanmu ko din dai ba wai shi ɗin bane a bakin kwamfuta ya rubuta amma ya ba da wannan damar a rubuta a aika wa jama'a kuma signature zaki ga Obama Sign by Obama ya faɗi suna ai za ki ji ma kin samu wani mukami ki ce ma bari ki je ki kaza to ko wajen sada wato irin wannan mahimmin saƙo ga jama'a akwai bambanci gaskiya to ni ina ma kira ga 'yan Najeriya su koyi da amfani da na'urori na zamani da kuma koyi da saukar da kai a kan wajen janyo talaka jikin wanda ike neman a yi masa wato a bashi gudunmawa wajen zaɓe a yi amfani da hanyoyin zamani da kuma sauƙar da kai a nuna wa jama'a tare miki. abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin. Uwar gida? Ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kada ki bari a barki baya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu na yau, Dr. hawwa Babura da kuma Umma Abdullahi Getso, sai wakilanmu Zainab Babaji a jihar Plateau, Najeriya, Tamar Abari a jamhuriyar Nijar da kuma Hawwa Abdulkarim a ƙasar Ghana. sai kuma Rukayya Basha a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Assalamu